بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم البداية في من المعارف نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مثال الثاني رسالة مثال الثاني مثال نبي نعم نميرة نعم هلك أخوان ‘yan uwa guda biyu sun hallaka na farko akwai Muhammad na biyu akwai Ahmad halaka Muhammad an zaujatin bintu akihi Ahmad am Muhammad ya hallaka ya bar matarsa ya bar diyarsa ko sannan ya bar ya bar dan shi Ahmad sannan ya bar ɗan'uwan baban shi Da wa Ahmad an bintaini am shi kuma Ahmad ya rasu ya bar 'yan mata guda biyu ya bar yara guda biyu mata sannan ya bar ɗan'uwan baban shi fa kaifa tu zautu zautarka yaya za a yi a raba gado a nan wajen yanzu za a raba gado zai za a aljawab matsalar muhammad wato matsalar muhammad nam asalin matsala ne samaniya wato asalin matsala ɗin takwas ne shi ko nam lissauta a sumun ita mata tana da ɗaya cikin takwas nam walil bin annis shi ne ɗaya ko hmm. sannan ita kuma ɗiya tana da rabi na abin da aka bari wala ahmed rabi na takwas ana shirya hudu ko wala ahmad baki wato shi kuma dan uwa ahmad dan uwan shi ahmad shi asibi ne shi sauran abin da ya rage nashi ne eh wala am mahdubun bil akh shi kuma dan uwan baba an sha makance shi da dan uwa tun daga dan uwa dan uwan baba ba zai gado ba an gane ku mas'alatu ahmad shi daga shi yadda aka yi shi ku a ganin da aka ce nan a uwa baki dan yana da ba abin da ya rage ko shi da hukun ina ma mata tana da ɗaya su takwas su ne ɗaya biya tana da rabi shi ne hudu sannan ammi dan uwan baba shi kuma mazu an sha makance shi bai da gado eh. ta ahmad matsalan ahmad shi kuma أصل المسألة من ثلاث إيه شو ما أحمد يا رسول يا برد يا ريك وما يا برد يا ريك وما بابا يا برد يا biyu mata to da أصل المسألة uku ne lilbisaini wato ƴaƴa mata guda biyu suna da sulusai nau kenan biyu kenan ko hmm. su uku wal'am albaki dan uwan baba kuma yana da sauran abin da ya rage shi ne a nan wajen a gashi nan an kaza uku rabi na biya shi ne biyu baki shi ne ɗaya eh. sauran tsoron jami'a nan eh dan uwan shi uwa ɗaya kuma ba ɗaya ko uba ɗaya shi dan uwan baba shi ba zai gado wasu wani ga dan uwan wancan eh to a da shi shi muhammad ko muhammad shi ya tobiya ya rasu ya bar ahmad dan uwan shi hmm. ahmad shi ya kwashi baki sauran abin da ya rage ko hmm. shi ne nawa ba uku ba eh. sannan ita mata ta dauki ɗaya cikin takwas shi ne ɗaya sannan ita ɗiya rabi shi ne hudu ammi mazu ba gado shi wannan nawa shi na ahmad su ahmad ya rasu ya bar ɗan uwan gabo ya biyu ya rasu ya bar bisai can ƙasa can ƙasa da shi a zan to ba sani shi ne biyu sannan shi an bi shi na da baki shi ne ɗaya da amul duk shi ne amma bai da gado a can yana da gado a nan bai da gado can nan kuma yana da gado eh. a ah, da guda ɗaya ne can an ce ɗan kuma eh aka uwan baba uwan baban mutum uwan wanda ya rasu ne uwan baban wanda ya rasu eh. an eh. ba eh, sha amma da ɗa namiji ne to ɗan uwan baba ba zai gado ba amma in ya mace ce ba ka sha makanci don uwan baba zai gado na'am azumi Na muktasar a'a sai da rikin Na ne بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وندبت إن أثر كرفع يديه ما wato mamu ya shuru inda liman ke azurtawa ana so mamu ya yi shuru ke azurtawa wato kenan wurin da liman ke bayyanawa dama ana so ma mu ya shiru amma kuma wurin da yake asusawa liman shi ma an so ya bi shi ne yake cewa mai ne tafsirul mamum ma asirin imam in ji mai kawai ko cewa asirtawan mamu tare da na liman idan liman ya asirta to ana so mamu shi ma ya shiru kada ya karatu na'am nam ka rafi yadayhi ma al-ihram mane ka rafi yadayhi ma al-ihram kamar daga hannayensa tare da harama ina shuru'i shi ma wannan an so ne musabi ne shi ba nuni ba ana so dan zai kafara harama ya daga hannu wannan daga hannu musabi ne nam ina shuru'i lokacin da ya shiga cikin sallah wata dawili qira'atin bis-subh da kuma tsawaita karatu a cikin sallah asuba wasu taliya da kuma azahar ke biye mata an gane ku sallar asuba ya fi tsawo sannan azahar ke biye mata wajen tsawaitawa wa tafsiruha bi maghribin wa asr da gajartawa a magariba da la'asar magariba da la'asar ana so me a gajarta gane ku ka tawassutin bi isha'i kamar tsakaitawa cikin sallar isha'i wa saniyatin an ula na biyu daga na farko wato ya zama a annabi ya fi tsawo kan na farko a gani wata duwi lisani yankin al'ula wato a tsawaita na biyu a na a wato da gajarta ta tasiru sani yankin al'ula da gajarta na biyu a kan na farko ya zama to na farko ya fi tsawo kan na biyu in ana karatu idan na farko mutum ya karanta wasu sama'i za ta to na biyu sai mutum ya karanta wa su wa hana kaga ai na farko ya fi tsawo akan na biyu to haka ake so wajulusi awwal wajulusin awwal da zama na farko na'am wa qawlu muqtadi kuma ma ne da kuma fadan mai koyi da liman ya ce wa fasbi da mai sallah shi kadai ya ce eh, da mai koyi da liman da mai sallah shi kadai kowanne daga cikin su ce rabbana wa lakal hamd wa tasbihun bi ruku'i kira yaya ah, wannan an ce bai koyi da liman ko talla shi kadai ya ce rabbana wal karatu shi limamin fa yawa shi liman zai ce tafi Allahu liman hamida sai mu masu koyi shi mu ce rabbana wa lakal hamd wannan shi ne fahimtar malikiya na'am wa tasbihun bi ruku'in sanan da tasbihi a cikin ruku'u da sujada subhana rabbiyal azim cikin ruku subhana rabbiyal a'la cikin sujada na'am wa ta'minu fadlin mutlaqa da cewa amin na mai sallah shi kadai da kiba kai na'am wa imamin bisirri bisirri da cewa amin na liman a inda ake asirtawa wa ma'amumin bisirri da kuma cewa amin na mamu a inda ake asirtawa au jaharin in sami'a ko inda ake bayyanawa in sami'ahu alal in yaji in har yana ji yana ji zai ce amin da zance wanda yake mafi bayyana wani tsirarun wumbi da asirtawan shi da shi wato shi su mamu su ce amin a ɓoye yana amin da ake daga murya a bayyanan nan ba a fahimta malakiya ba ne in za a ce amin a ɓoye za a faɗi shi wa kunutun sirran da yin alkunuti a ɓoye sun shi a sallar asuba fakat eh, a sallar asuba ne kawai ake kunuti inda malik an gano wani ku wa qabalar ruku sannan kafin ruku wanda ya shi wa lafzuhu wa huwa allahumma inna lafazin qulubi gashi nan allahumma inna nasta'inuka hmm. ya Allah lalle muna neman taimakonka wa nastaghfiruka har zuwa ne karshe wa takbiruhu fi shuru'i da yin kabbarar sa yayin farawa yayin shiga cikin abin yin kabbarar shi ne yake yayin shiga wannan kabbara din na'am illa fi qiyamihi min ihdatay sai dai cikin miƙewar mutum daga raka biyu idan mutum ya yi raka biyu zai miƙe yaya zai yi falisti gila ne sai ya riga ya tabbata tsaye suna a cikin raka biyu a malikiya in mutum ya je biya ba zai miƙe da kabbara ba sai ya tabbata a tsaye tukuna sai ya kabbara kuna ne yawwa والجلوس كله بإفداء Yanzu يا zama zama ذكر زما غبا ديا مصحابي duk zama gaba daya ta hanyar zartar da ainihin hagu zuwa ƙasa a zartar da ainihin ƙafa hagu zuwa ƙasa sannan kuma ƙafan dama a kanta wa ibrahimu kuma lil ard sannan kuma babban yatsa yana ƙasa babban yatsa ya haka da shi na ragu babban yatsa yana kan ƙasa ke kalla da kibla Wa alaikum salam. wani irin a ce a cikin lafi wasu na wuri sai aka ɗauki wuta mu ko wannan ne kan yi yana ta tana tura ko ko dai yin kasu ne yin kasu ya eh, inda bai ji bai ji zai karanta ma inda ba ya ji karatu liman shi zai iya karatu <coughs> na'am mu'ama wannan da ta fito ne ya zana gaban malam wannan ba? bai ba zai karatu ba duk ilimin kan kashe kawai za ka zo ka fasara shi ne kawai sai ya zai ta taka mutum na cikin karatu zai shiga wani waje daban wanda ba shi ake magana kai ba sai ga mutum in ka lokacin za ka nuna ka iya zai nuna wa ka iya Allah zai kunye ta mutum na alaikun salam yana bin abin da bigan da kowai ba a ƙa'ida dole ne ga daga tabi da sallah albani ya faɗa cikin zuwa bi dole ne in kana bin liman liman na koyewa sai ka karanta dole inda yake bayyana bayyanawa ne, ba ta karanta ba na'am kama ta kai da ke bayyanawa kenan wanda ake bayyanawa amma ke ake bayyanawa shi kowane za ka rafa a rai sai ji mana karatu ku shi amma da ake koyewa kai ba zai za ka karatu ku ne أما نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكون بعضها توقمها مثلا نعم. نعم فإن يكون غاضها توقمها Mm. anna banani fil nazmi tattasif fa in yakun gaza hada wa umma ya kasance tunanin da ya bata mata rai cewa anna banani tattasibu bin nazar cewa lallai ya tsuna suna yin sana'a na waki idan har tunanina ya bata mata rai cewa lallai ya tsuna suna yin sana'a na waki aw annahu iz azamtu khidbataha zakaratu qawli liyanjaha al-arab kuma ne lokacin da na yi niyyar in da aure zakararsun aure in tana tunanin cewa na kawata magana na ne yin jihar arab saboda bukata ya biya ila ta yi tsammani wayo ne a tunaninta na kawata magana na ne don bukata ya biya ne mata karya in tana ganin haka na wallazi da rifakum ila ka abati ji hannun kuma hmm. na rantsa da na rufe da wanda sarasa da fasu wanda ayarin ka tafi ila ka'aba sai zuwa ka'aban shi tastahissu hal nudu eh wanda zababbin mutane suke suke ta ainihin ziga ta suke suke ta ainihin wato kwadaitar da ita duhu wani duhu ne nudu zababbu na wanda raƙuma masu daraja wato suna gaggautar da ita a gane na rantse da wanda ko nani saratun rifafun na rantse da wanda ayari suka yi tafiya zuwa ka'aban ka'aba ta tafi su hannuku lujuhu wanda zaɓaɓɓun raƙuma suke ta gaggautar da ita mal makru bil muhsanati min kulli wala shi'ari tabihu tabihu wal kadhib hmm. na rantse da Allah bal makaru bin musarat min kulli kirci da ainihin mata musulai mata katangaku bai cikin ɗabi'a na kirci ga mata katangaku baya cikin ɗabi'a na wala shi'ari ko bai daga cikin alama na kaje na tamiyu bai daga cikin take na tadlisi wato da ƙarya da gaskiya da ƙarya tamwi da hmm. ƙarya da gaskiya wala yadi muzna sha'atu nita biha illa mawazil yarati wal kutub wato shi kuma hannuna wallahi na rantsa da Allah hannuna sun sanda na taso a wannan gari idan na taso da ita ita hannuna ba ta da wani abu zartattu na ainihin alƙalma da kuma littafai ba ta da wani aiki Fashe zartattu na alƙalma da kuma littafai kawai daga rubutu sai rubutu ban da wani aiki sai wannan bal fikirati tanzimu kilahi bal kalahi eh, alakarfi wa shi'ri almanzumu lanakum sai ce kai tunani na shine tsara ainihin alqala'i abun wuya tsara makawuya nan kamar ya kamanta wake da ainihin makawuya wajen kyau ke nago hmm. tunani na shine tsara ainihin makawuya lakarfi ba wai kafina ba wa shi'iri al marzu shi kuma waƙe na tsararre ne shi lasukubu ba wai ainihin abin wuya ba a gane ku shi sukub shi ne wannan ƙwallon da ake sawa a maka wuya waƙe na shi ne abin tsarawa ba wai ƙwallon da ake sawa a wuya ba na maka wuya ne فهذه الحرفة المشار إلى ما كنت أعوي وأدسل wannan sana'a wannan shi ne sana'a wanda ake ishara zuwa gare shi abin ishara ila ma kuntu ahawi zuwa ga abin da na kasance na tattaro na dukiya wa ashtari duk dai na tara eh wa ashtari wa ya nake tara dukiya da ita fa azan da shajari kama kama azinta laha wala turaki wa hukum bima bi ma yajib ka saurari sharji na kama azinta laha kamar yadda ka saurara a da hmm. wala turaki kada ka yi dako na sharri gare ni kai hukunci da abin da ya wajaba ba kada ka yi mun dakon sharri ka yi hukunci da abin da ya waje ba in tsala ba in ya kun gaza ha ta wa kuma idan ya kasance zakarta ya ɓata mata rai anna banati banani takkasibu na nazami cewa lallai ya tsuna suna yin sana'a na waƙi au annani iz azamtu khidbata ko kuma lallai ni lokacin da na yanke hukuncin zan neme ta zakarabtu kauri cewa wai na kawata magana na yanta al'arab wai don bukata ka biya na tsawata magana na ne wai don bukata ka biya in har haka ne kuma lalle tsarar rifa na rantsi da Allah wanda ayari suka tafi ila ka'abati zuwa ka'aban shi tastahissu ha guluduhu wanda zababbin raguma na ta kwadaitar da ita wal malmakaru min khuluqi bil musanat wato malmakaru bil musanat min khuluqi hmm. ma kirki da mata ka tanga gobe cikin dabi'a na ba shi da rabiya na amma mata masu a fakirci wala shi'ari ko kuma bai daga cikin take na yin makirci yin cakuɗa ƙarya da gaskiya da kuma ƙarya wala ya di musu na shatu min tariha wato shi kuma hannuna tun da na taso ba a taɓa ratayawa a gare ta ba illa mawadir ya ra'ayi face zartaccen alƙalami da littafai kawai bal fikirati tanzimul kala'i a tunanina shi ne tsara ainihin makawiya ba wai tafira ba har makawiyan da ke nufi tsara wake mai kyau kamar makawiya washirin manzo ko wake na tsararre ne shi ba wai ballon makawiyan ba wa hadhihi al-hirfatu al-mushar wannan shine sana'a wanda ake ishara zuwa ga ila ma kuntu ahwi zuwa ga abinda da kasance na tattaro wa astalimu dai na tara na dukiya na'am fa azil ka saurari sharbi na kama azinta laha kama yadda ka saurara gare ta wala turaki wato kada ka kada kai dafa sharri gare ni wa hukum bima yatu kai hukunci da abin da ya ba na'am al-imam an-nawawi rahimahullah بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثاني عشر hadisi na goma sha biyu an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga abi hurairah Allah ya kara mishi yadda daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce min husn al-islam min al-islam mar'i yana daga cikin kyawun musuluncin mutum tarku ma ya ya'ni barin shiga abin da babu ruwan shi idan mutum ya ga abu bai shafe shi ba to yana cikin kyawun musuluncin mutum ya bar shi wannan hadisi yana da dan sarƙaƙiya kaɗan ga wanda bai fahimce shi ba amma idan mutum ya fahimci hadis zai gane babu shikila idan wani ya ga wani hadis zai dauka cewa idan ya ga ɗan shi musulmi yi kuskure ba sai ya mai nasiha ba wasu na kafa hujja da wannan kaga ɗan uwanka musulmi yana yin kuskure ya cancanci a nuna mai hanya sai kawo wannan hadisin sai ka ce ai an ce daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da babu ruwan shi kenan sai a bar kowa ya lalace kenan hm? malami yana karantarwa a islamiyya sai ga ɗaliba tana yin bleaching ko kuma sai ga ɗaliba ta sa hijabi ba cikakke ba ko ya ga ɗaliba a hanya tare da wani saurayi yana da yana rike ka misali to a nan wajen shin akwai ruwan shi ya kira ta yi masa nasiya ko ba ruwan shi kaga duk wannan gaba ɗaya yana daga cikin al'amur bil ma'ruf wannan hayo المنكر munkar ko kenan wannan hadisin bai hana umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani ga munkari saboda da shi ne muka samu daraja har muka zama to khairar ummatin ko kuntum khairar ummatin nan? Ta nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah to yanzu misali kamar makarantar islamiyya ne sai zaman to an baka matsayi na prefect ko matsayin prefect din shi ne prefect mai kulawa da tsafta to sai ta ga ainihin wani ya yi latti da ta ga wani ya yi latti ta kuma an ce prefect kulawa da tsafta shi ya shafe ka ka tare shi Bala eh? ya ce wanda ke hana shi karatu. an sa shi kulawa da tsafta sai zai ga ɗalibi ya yi latti idan an ba mutum kulawa da tsafta sai ga wani mutum ya yi latti idan makaranta ta ce eh, ta ce cewa duk mutumin da yake kulawa da tsafta zai iya kawo mai latti shi kenan amma idan kowa an raba mai aikinsa to kai tana da alaƙa ne da kulawa da tsafta sai ya yi latti ba ruwan shi sai ka bar ainihin prefect mai kulawa da lafiya zai kama shi amma idan an ce kowa da cikin prefect yana da iko ya kama lafi to ne ya shafi kowa da kowa an gani to idan ya zama to baka da mukami ba kai ba prefect bane sai wani ya lafiya sai ka kama shi ka yi laifi a nan wajen bai shafe ka ba an gano wani ko nan wajen bai shafe ka ba idan ka yi wannan ka shiga cikin gonar da ba na kawo misali a gani <coughs> ikinan hadisin yana buƙatar bayani mai tsawo akwai abubuwan da sun shafe ka amma baka sani ba wasu abubuwan ko ba su shafe ka ba sani a gani to yanzu ya shafe ka ka zo ka ga wani mai zan ce ka ga wani wani yana sakan ya tura hannu cikin wayan wani cikin alzon wani zai sace ainihin waya sai ka gan shi ya shafe ko bai shafe ka ba ya shafe ka na'am yanayin yadda ake ɗaukar mataki da zafi misali za a iya a kai shi lahira idan har bayani ya bayyana misali e, da irin wannan za ka iya ka in ka gani ka ɗauke shi misali ba tare da wancan ya sanya ka ɗan shara ta yadda mutane ba zai zama ka kai eh, ya shafe ta yadda za ka taimaka mu wancan ka amai saka an gane ka san yadda za ka taimaka mu wancan ka amai saka misali ya shafe ka domin kada ka bari a zuwa sace mai alhali kana da iko ka hana ce kawai in sami kawo in na faɗa ko farawo ne za a kashe ka saboda kawo na abu ya bar da abu shi ba ka ba tara ba saboda in ne faɗa za a iya kashe ko a sai an gina gina cikin kalan a to ai dai har ba dai ka fasu da kan ba eh. duk wani ƙoƙarin da ka yi wancan kara a sace mai waya Shi ne babban abin da ka yi misali to yanzu mutum ya yi aure irin ango din nan ya yi aure ya zo gidan haya Ka san irin idan ya zo gidan haya ana ɗan cin kaji ana ɗan cin wasu ɗan kayan daɗi kafin kafin ainihin al'amari ya ɗan canza <laughs> tun da farkon zuwa ɗin na akwai ɗan kuɗi a hannu kuma ga ga gara nan wannan garan yana sanyawa mutum ya manta da magana cewa nauyin ce bane zai zo ga shinkafa nan ga gero nan ga dawa nan komai cikin sauki eh, ga kayan miya to mutum yakan manta ma da wani nauyi na ce bane to a hankali a hankali idan mutum yana yi yana yana yi idan gara ya kare aka fara cewa kawo kudin ce bai nan ne zai fara samun canji to kafin ya samu wannan canji yana dan siyo kaza ko abin da ya kama da wannan to shi kuma mutanen gidan akwai mutumin da shi kuma yana da sa ido idan an siyo wannan kaza gari na wayewa zai zai bincika cikin bola ya ga mai aka ci to shin wannan abin da ya yi din nan ya shafe shi yana so ya san mai ake ci kullum kafin wannan ya shiga abin da bai shafe shi ba ko kuma ya ringa leƙawa yana ainihin kasa kunnensa a windo ya ringa jin wani irin fira ainihin da ango da amarya suke yi to duk irin wannan gaba daya kaga ya shiga cikin abin da bai shafe shi ba an gane ko na wanda ɗaliban ajiyar ne zan kuma kona in dai kana makarantar kuma kana malami duk inda aka yi balla za ka gyara kana da wannan iko a kai kuma wani ne ya ce ya kana yawan fita za ka yi tsafta za ka yi wanka ka gyara cikin ka fita kullum kana fitowa to yana so ya san inda kake zuwa ya shafe shi bai shafe shi ba a gane to idan ire-iren wani na abuwa shi ne kamata mu sani an gani daga cikin kyawun musulunci mutum barin shiga abin da babu ruwan shi eh. wanda suka yi sabon aure misali kamar da kawo misali na kullum yana tafi ban kaji misali sai zama ni yana da experience yanayin rayuwa sai ɗan kira shi kan ɗan mai da siya ya rage ko kuma yana irin kwaso abokanai kullum abokanai suna ta zuwa suna ɗiban sanwa a saman misali to irin wannan za ka iya ka kira shi ka mai da siya mala ya yi ka a yan shafe ka mana inda ka yi tsakaninka da Allah cewa wane kaga wannan dama da ka samu cewa wannan dan garan ya kamata kudin ka ga dan ainihin tattalin shi domin garan nan na kare ka shiga cikin wahala ka taimake shi ne wannan ya shafe ka insha Allah an yi karatu la ya zuru kuma lalla idza daito wai wasu na kafa hujja da ayan nan ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ya fi wanda kuka imani ku lizimci kawo kanku la ya zuru ku man zalla idza tadaitu wanda ya bace baya cutar da ku idan ku shirya kaga zahirin ayan kamar ya nuna mana kaga wani ya yi kuskure kaka mai wa'azi ku lizimci kawo kanku la ya zuru ku man zalla idza tadaitu wanda ya bace baya cutar da ku idan ku kun samu shirya hmm? shin wannan aya ta hana umarni da kyakkyawan aiki in ta hana me za mu ce waltakun minkum yadda ula ila kai wa ya'muruna bin ma'ruf wayan hauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun da kuma ila allazina kafaru min bani isra'il ala lisan dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw kanu sadu. kanu la hauna an munkarin fa'alu kana shi mun gane da wayannan ayoyi yin da'awa da kuma kiran mutum zuwa ga abu mai kyau da kuma hana shi abu mara kyau wajibi ne to yake nufi da wannan alaikum an kusaku ku nazarci kawo kanku kenan duk abin da ya shafe ka ka shi daga cikin abin da ya shafe ni akwai mai akwai taimakon dan uwana daga cikin abin da ya shafe ni akwai yin nasiha ga dan uwana yayin kuskure daga cikin abin da ya shafe ni akwai hana shi mummuna abu in yana yi ko to duk irin wannan kaga shi yana daga cikin alaikum alaikum an kusaku an ce dai ku nazarci kawo kanku duk abin da ya hau kanka sallah ya hau kanka azumi ya hau kanka sannan yin nasiha ga dan uwanka iya kauce hanya ya hau kanka ko to kalmanci shi ba karo bare da gaske in ka mai nasiha bai gyara ba to ba magana cutarwa tunda ka ga ka sauke nauyinka kuma abin da mutane suka tsale mutum idan ya tafi zai dawo ya idan ya zama to baya jin nasiha kenan akwai mutumin da in ka gaya mai in ba wai ya gana bai ta ba baya dawowa ya gyara wani mutum ke fadi ne in yana yin wani abu kace mai ba daidai bane gyara sai ka gyarawa ba don ka fahimci mutum haka yake to in an bai nasihohi bai gyara wasu ya fashi da halin shi in ya sha wahala yanzu ya gaya ma ka ina ma mutum gaya ma ba ka ji ba shine na'am

ai bai daga cin abin da ke bata sallah sai dai an munana ko bai daga cin abin da ake wasu jada hmm. wa alaikum wanda ya aure yin magana yanzu ya ce mai ko mun yi magana kan shi wanda ya aure da kudin haramun aka ce mai to an yi binciken a yana gani bozan a wani littafi ake wani fatawa magana mutum ya yi aure da kudin haram auren ya yi shi ne muka tattauna kai aka ce to a je a bincika inda sadakin sato waye barawa ne sato sadaki ya yi aure to ya hukuncin auren shi ne wasu kace auren ya yi wasu ka auren bai yi ba to ko zan na cewa auren ya yi amma tare da zunubi sai dai ta istighfari to shi ya rayu wurin shi ma zai zama tunanin private police kinanta gobe kiyama ba insha Allah ba na kallon mahudu hamdu ashhadu an Allah ilaha illa anta astagfirullahaladzim.